الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وجعلنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها الناس اتقوه في أنفسكم وأهليكم اتقوه في أعمالكم وأموالكم اتقوه فيما تأكلون وما تدخرون قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عباد الله كسب الرزق وطلب العيش شيء مأمور به شرعا والله قد جعل النهار معاشا أمر عباده بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه وقرن في كتابه بين المجاهدين في سبيله والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله قال عز وجل يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري وفي أخبار عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا فقال ما تصنع قال أتعبد قال ومن ومن يعولك قال أخي قال وأين أخوك قال في مزرعة قال أخوك أعبد لله منك والاستغناء عن الناس أيها الإخوة بالكسب الحلال شرف عال وعز منيف ومن مأثور حكم لقمان عليه السلام يا بني استغن استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أهل قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته إن في جيب المكاسب وصلاح الأمور سلامة الدين أيها الإخوة وصون الإرث وجمال الوجه ومقام العلم ومن المعلوم أيها الأحبة أن المقصود من كل ذلك الكسب الطيب فالله طيب لا يقبل إلا طيبا وقد أمر الله به المؤمنين كما أمر به المرسلين فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال عز شانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومن أعظم ثمار الإيمان طيب القلب ونزاهة اليد وسلامة اللسان والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين ومن أكمى غايات رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث هذا بخلاف ما يجري للعالم اليوم من تحليل الخبائث وفي القيامة يكون حسن العاقبة للطيبين قال عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وإفقة من ظلمة حديث حسن إن طلب الحلال وتحريه أمر واجب وحكم لازم ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إن حقا على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الطيب من الكسل والنزيه من العمل ليأكل حلالا وينفق في حلاله انظروا رحمكم الله تعالى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجيئه غلامه بشيء فيأكله فيقول الغلام أتدري ما هو تكهنت في الجاهلية لإنسان وما أحسن امتهانا إلا أني خدأتك ولقيني فاتاني بذلك فهذا الذي أكلت منه وأدخل أبو بكر يده في فمي فقاء كل شيء في بطني رواه البخاري وفي رواية أنه قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها اللهم إني أعتذر إليك مما حملت الأروق وخالت الأمعاء وتوفى بعض الصالحات زوجها يعني زوجها وتقول يا هذا اتق الله في رزقنا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار أولئك هم الصالحون يخرجون الحرام والمشتبه من أجوازهم وقد دخل عليهم من غير من غير علمهم وخلفت من بعدهم قلوب يعمدون إلى الحرام ليملأوا به بطونهم وبطون أهليهم أيها المسلمون أيها الأخوة أرأيتم الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل السفر أسأف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم أكل من حرام واقتسى من حرام ونبت لحمه من حرام وردت يداه خائبين نعوذ بالله من ذلك وإن الأدب كل الأدب أيها الإخوة ممن يحتمي من الحلال مخافة المرض ولا يحتمي من الحرام مخافة النار عباد الله إن أكل الحرام يفهم البصيرة ويوهن الدين ويقسي القلب ويظلم الفكرة ويقعد الجوارح عن الطاعات ويوقع في هبائل الدنيا وغوائلها ويحجب الدعاء ولا يتقبل الله إلا من المتقين إن للمكاسب المحرمة إن من يعني للمكاسب المحرمة آثارا سيئة على الفرد والجماعة تنزع البركات وتبث الآهات وتفل الكوارث أزمات مالية وبطالة متفشية وتظالم وشحناء أيها الأمال والموظفون أيها التجار والصناع أيها أيها الصماترة والمقاولون أيها المسلمون والمسلمات حق عليكم تحري الحلال والبعد عن المشتبه عن المشتبه احفظوا حقوق الناس انجزوا أمانكم أوفوا بالعقود والعهود اجتنبوا الغش والتدليل والمماطلة والتأخير اتقوا الله جميعا فالحلال هنيء مريء ينير القلوب وتنشد به الجوارح وتسلب به الأحلاء يعني الأحوال وتصح به الأجسام ويستجيب معه الدعاء ويستجاب معه الدعاء بارك الله لي ولكم بالوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah masu yawa masu albarka ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne ya halatta kyawawa ababen da suke na halal sannan kuma ya haramta ababen da suke munana marasa kyau sannan ya sanya mana hanyar safara tan babu duhu ba komai wacce za mu bi gidan aljanna ila da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu a ciki bayan haka ya ƴan uwana musulmi ji tsoron Allah hakikalin ji tsoronsa ku ji tsoron Allah a karan kanku da ahalinku ku ji tsoron Allah don gane da ayyukan da kuke gabatarwa da dukiyoyinku wajen neman su da kasabinsu ku ji tsoron Allah don gane da abin da kuke ci kuke sha da abin da kuke taskancewa kuke ajewa Allah madaukaki na cewa ya ku mutane Kuci da wato daga abin da yake a ban ƙasa na halal duk ababen da suke ban ƙasa wanda Allah ya halatta muku ku a matsayin halal mai daɗi kada ku yadda ku bi hanyoyin shedan lallai shi shedan maki ne a gare ku ko mai bayyana na ya. ya bayan Allah neman arziki na halal wato abin ne da shari'a ke umarni da shi tafiya ka nemo abinda Allah ya daka nema na ci da sha da abinda za ka yi ka wannan abinda shari'a ke umarni da shi ne shi yasa Allah ya sanya mana huni wato lokacin nema sannan ya sanya mana <clears throat> tafiya a ban ƙasa domin mu ci abin da ya aje na arziki a ban ƙasa ɗin da abin da ke cikinta da abin da ke samanta Allah ya ce mu tafi mu nemi arziki a ban ƙasa sannan Allah madaukaki ya gwama tsakanin mujahiduna fi sabilillah da wanda suke tafiya fatauci ban ƙasa domin neman falalar Allah ya haɗa su aya guda ake bayani a kansu Allah ya ce wanda suke tafiya ban ƙasa suna neman falalar Allah da kuma wanda suke tafiya yaƙi fi sabilillah suka su karanta ƙur'ani abin da ya sauƙaƙa daga gare shi ma'ana masu tafiya fatauci wanda ba su da lokaci kamar yadda alaramma ke da shi da masu tafiya jihari su ma ba su da lokaci kamar yadda alaramma ke da shi ya zauna ya ta karatun ƙur'ani sai Allah ya ce su karanta abin da ya sauƙaƙa na ƙur'ani haga ashe tafiya fatauci neman halal yana da matsayi a musulunci har ma an yi mamaici rangwame ba za a ce karatun da mazauni ya yi dole shi ma sai ya yi ba don neman kuɗin ma shi ma jihadi ne don wasu abubuwan ba za a yi su sai da kuɗi a musulunci saboda haka kun ga Allah ya ba mu labari a wani hadisin cewa babu abin da Allah ya fi so ya fi alheri na abinci sama da abin da bawa ya ci daga gumin hannunsa da abin da ya samu da kansa da guminsa kenan Allah ya nabi ke cewa wato ainihin annabi annabin Allah Dawuda alaihi salam ya kasance yana ci ne daga gumin hannunsa ma'ana daga abin da ya tsorurta shi yasa sai annabi ya kwadaita da mumuma abin da za ka ci na kasuwancinka ko fataucinka ko nomanka ko sana'arka ko aikin shi ya ji alheri da wanda za ka zauna ana baka gani ana kwaɗaita da mu mu zama masu nema kenan labari cin labarai da suka zo daga isa alaihi salam yana cewa wata rana ya ga wani wato mutum yake ce mai me kake yi ne yace ni ina ta bautar Allah ne yace ce to yake kula da rayuwarka don da kai aikin ka bauta sai ya ce dan uwana ne yake kula da rayuwata sai ce ina dan uwan ka yake yace yana can gona yana aiki sai ce to dan uwanka ya fi bautar Allah fiye da kai in kana zaune ba ka neman na kanka ka zama cima zaune sai dai dan uwanka je ya nemo ya baka kaci to shi da yake neman ya cima cikinsa sannan ya bauta ma Allah sannan ya baka yaji ka. ashe kun ga neman hala a musulunci yana da matsayi babba haka nan hikimomi da aka haka yi so mana na rukuman alaihi salam da yake gaya ma ɗansa yake masa cikin wasiyoyi yake ya kai ɗana kai ƙoƙari ka wadace da abin da ka nema na halal don ka kauce matalauci saboda me yace duk wanda talauci ya same shi to ko abubuwa guda uku za su samai na farko rauni a addininsa dan zai zama bai da yanci bai da ikon yi yadda yake so a addininsa na biyu zai sami rauni a hankalinsa dan zai zama wani haka haka sai an ba shi kuma a yi mai gori a yi kaza dai sannan yace na uku za ka sami mutunci shi ya tafi domin duk da za ka zauna sai an miko an ba ta, dole mutunci zai ragu hannun da ke sama ya fi wanda ke ƙasa ko wanda biye da da talauci yake nemi nashi waɗannan abubuwa guda uku za su same shi ya ɗan uwa neman halal tafumin kanta, wato da ainihin neman dukiyoyi wanda suke kyawawa na halal wannan shi ke kawo gyara a cikin addinin musulunci yau da mutane duk sun kuma halal ke nema an kauce ma haramun to za a sami wato ainihin salama a cikin addini sannan za a kare mutunci sannan za ka ga kai kanka ka saka ta kawala kana ɗaga hancinka da fuska ka gaban kowa sannan za ka sami izza da buwaya yana daga cikin abin da yake sananne ya ‘yan uwana mu sani cewa tun maganar da muke yi shine neman halal neman kyakkyawa shine alkasabu tsayir domin mai Allah mai tsarki ne mai wato baya karɓa sai mai tsarki ko abin da za a yi ya ‘yan uwa muminai mu tashi mu nemi halal wanda shi Allah ya umarci muminai da manzanni fi ƙoƙari su ci halal su ci da daɗa kamar yadda ya zo cikin ƙur'ani Allah ya ci ya ku manzanni ku ci daga jana da muka halatta muku sannan ku yi aiki na kwarai ka ci halal kai aiki na kwarai to komai ya yi daidai haka nan a wata Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗa na abin da muka azurta ku da shi sannan ku yi godiya ga Allah ‘yan kun kasance ku Allah kaɗai ke bauta ma ashe kana so ka sami ‘yanki ka sami goriya to nomi halallinka kar ka zama ma zaune kar ka zauna kana ta arziki na nan kwanci a man ƙasa. arziki ɗin bi a Najeriya yana nan kawai abin da yake damu mu shine mutuwar zuciya da rashin kwazo da rashin himma shi yasa wasu su wasu mu sai su zo su cikin arzikin kila mun ko muna nan muna wayo wayo ya ƴan uwa musulmi wannan hudu ba abin da ta tinkara Shi ne ƙoƙarin wayan mana da kai mu tashi mu nemi halallinmu sannan mu tashi mu duƙufa mu zabura mu daina zama muna wayo-wayo ka tashi mu nemi arziki na halal kuma mu nemi arzikin da zukatanmu za su rayu domin mafi girman samara ta imani in mutum yana da imani shine zuciyar shi ta zama kyakkyawa sannan hannunsa ya zama mai tsarki sannan harshen sai kubuta daga taɓa mutuncin kowa sannan kuma wato kyakkyawa kullum yana tare da kyakkyawa kyawawa maza suna tare da kyawawa mata sannan kyawawa mata suna tare da kyawawa maza in Allah ya taimake ka kana cin halal kana kawo halal gidanka matar ka tuci halal ƴaƴanka ka halal sai ka ga gida ya zama duk tsayi sai ya zama tsayibuna a gida yana daga cikin mafi ƙololuwar manufar manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya halatta kyawawan ababen da Allah ya halatta mana sannan ya haramta munana abuwan da Allah ya haramta daga cikin aikin manzo kenan wannan abu halal ne ku ci ku yi wannan abu haramun ne ku nisance shi amma yau duniya yau wadda kafirai ke shugabanci so ake kullum a halatta maka abinda Allah ya haramta abinda Allah ya ce haramun ne zan ce ya ce haram to so ake a ce je kai je ka ci je ka aikata je ka taba je kai kaza yau duniya da muke ciki da kullun so ake a ba al'amura haramun ai kokari a mai da ita ita ce halal to sai mu yi hattara ya dan uwa duk bayanin nan muna so ne mu dawo kan neman na kan mu? kuma na kan namu halal ba haramun ba ya ɗan uwa gobe kiyama in ta tsaya abinda za a lura da shi aka ce husnul aqiba da tayyibi kyakkyawan ƙarshe zai zama ne ga harkaka wanda suka ci halal da bauta ma Allah shi kadai haka Allah ya ce allazina tatawaffahumul malaika tayyibi waɗannan da Allah zai karɓi rayukansu suna kyawawa ba su ci haramun ba ya ka ce me ya kulu na salamun alaikum alaikun ce mu salamun alaikum ulukulul janna ku shiga aljanna mana ma kuntum ta'malun abin da kuka aikata a duniyar nan kun yi aiki na daidai kun ci halal kun hakura to lalle yau ga aljanna ku shiga ai duk ƙarshen tuka kif aljanna muke nema Allah ka ba mu aljanna hadisin Abdullahi dan Allah ya kara masa yadda annabi yake cewa abubuwa guda hudu wato in suka zama wato fi kafala alai in kana da su to kaka damu da komai a nan duniya ka rasa komai a duniya kaka damu dai kana da waɗannan abubuwa guda hudu sai ka saurara dan uwa ka ji su na farko shine wato hibzu amanati kiyaye amana yau abin da ke karanci kenan wasu ne ko hadisin da gaskiyar magana sai da zaka magana ka faɗi gaskiya na uku na uku shi shine husnul khuluqin kyawawan ɗabi'u eh gaskiya rikon amana kaza ga sunan birjin sannan wa ifatun fi shi ne muhallin shari kamewa wajen cin abinci ka ci halal duk abin da ka san haramun ne kauce mushi kada ce ai ba komai yau halal ita ce haramun abin da baka samu ba halal abin da bai zo ha ilaha illallah ya ɗan uwa musulmi neman halal ne lallai mu sani da kirdado a kan shi munisanci duk wani abu mai shubha wannan wajibi ne eh annabi ne ya ce kafar bawa ba za ta bushe ba gobe kiyama sai an tambaye abubuwa hudu daga cikin hudun shi ne dukiyarsa ya yi same ta kuma ya yi kashe ta saboda haka ya zama wajibi ne a gare mu lallai dukkan musulmi da musulma mu yi kirdado wajen abin da za mu nema na halal ɗin mu. kar mu yadda mu je mu jawo haramu mu kawo gida mu ci isar abubakar Allah ya kara masa yarda wata rana yana da wani bawansa sai ya zo ya kawo mai wani abu ya ci saboda bayi akan sa su su samo abu kuma su kawo mai gidansu sai da ya kawo mai ya ci sai ya ce mashi ya abubakar ko ka san mai kake ce a'a ya ce wannan abin da na yi wani ne cikin lokacin jahiliya ne mashi bokanci kuma ban ma iya bokancin ba amma ya kaya bani Shi ne na ɗauka na ba ta kaci ya ce wannan ɗin abokar ya saka bakinsa a makogoro ya rika takaci sai da ya amayi wannan abin da yake bayan ya gama aman kuma ce ya Allah wani abu ban sani ba abin da ya ɗan bi wato ciki uwar hanji da wanda ya bi jini ya Allah kai man afuwa ka gafarta ya amaye da shi isoshin irin wannan suna nan da yawa har yake da bai aman ba in ran shi za ta fita sai sai dai ran fita ba zai daina kakarowa ba to ku duba kowar da su bisa kuskure aka ba su abin suka ci amma suka fitar amma mu yau mutum da kanshi zai ci jawo wani abu wanda bai dace ba saboda haka ya ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai ƙoƙari wata mata cikin magabata mijinta zai fita ta ce mai ya mai gidana ina maka wasiya ka ji tsoron Allah kan abin da zaka kawo mana gida arzikin da zaka nemo nemo mana halal domin za mu iya haƙuri a kan yunwa a nan duniya kuma ba za mu iya haƙuri a kan azabar wuta ba gobe kiyama ka dubi magabata da ko wata matar ta san cewa cewa da mijin ta yake da kamamar da yake amma ba abin da ya dame ta ce mai wa'azi ko ta mahana shi da ita ake duk da ake Allah ya sa mu gyara ya ɗan uwana musani sani lalle magabatan mu na kwarai su sun tsaya kan kokarin cin halal shi yasa an sun yi addu'a Allah yake karba musu addu'o'in su mu koyon abubuwan sun zama ga sanan mun manta da hadisin nan muna ta roƙon Allah muna addu'a muna so Allah ya karɓa. hadisin nan sanannen hadisin Musulm a gare ku mutumin da yake annabi ya ba mu labarinsa ya tsawaita tafiya gashin sabirji zai zai da shi sannan yana daga hannunsa zuwa sama yana ta ya ubangiji ya ubangiji amma wannan addu'a yake kina Allah ya karba mai biya mai bukatunsa annabi yace abincinsa haramu tufafinsa haramu da can an ce da shi da haramu ta yaya za a karba masa kamar annabi na ce nuna mana cikin sharuɗan karba addu'a shine tsarkake abinci abinda za ka ci da tufafin da za ka sa da sauran duk su zama halal don kada ga hannu kai a zuwa kofa buɗe ciki amma kana cin haramun an ciyar da kai haramun tufafin ka haramun to fa kai zuwa kofa to take to yau sai mu jawo muna son mu roƙi Allah ya ba mu ruwa muna so mu roƙi Allah ya ba mu aminci da security muna so mu roƙi Allah ya sauka mana da arziki da kwanciyar hankali to me za mu yi mu koma mu gyara abincinmu mu koma mu duba me ne za ka ga an zabura yanzu gwamnati ta ware biliyoyi wanda za a yi magani na corona rigakafinta rigakafi wannan da cutar corona ba ta taba mata imani ba yawan bi lahira da imani zanna za ka shiga ba ba haka ba ne rigakafi daban-daban cutar kaza cutar kaza duka gwamnatoci suna ta kokari Allah ya saka musu da alheri amma me yasa ba a rigakafin abin da yake na haramun tsoron ka a shiga wuta riga rigakafi kada ka yadda ka taɓo haramun tun da ka taɓa zai kai ka wuta me yasa gwamnati ba ta mai da hankali kan saka rigakafi na mutane kan su je su auka cikin haramun kan su je su ta addu'a Allah bai karba kada su jangoro fushin Allah Allah ya rike ruwansa fita addu'a dare ya taso sai dai ka ji can an ruwan can babu can yayi bi har yau bukatar ruwa muke yi ne muke bukata ya bayan Allah shine mu jawo mu kai wallahi ai can haramun malaman su ce yana toshe basira cin haramun yana raunana addini mai addini yana kusur da zuciya cin haramun yana sa tunani ya toshe ka dubi magabata da da suke da kikira yadda suke tunani sannan cin haramun yana sa mutum a tayukan na amma ya sha'awarsu kaga kana aikin alheri to gode ma Allah wannan nan haramun ya ya baibaye shi ya ya koshi sai kaga baya gane aikin alheri da zai yi malaman suka ce cin haramun yana sa mutum kaga duniyar nan ita kawai ke tunani ba ruwan shi sannan waya, ya hajibu du'a cin haramun yana toshe addu'a Allah ya ki karba saboda masu addu'ar sun ci haramun sun ƙoshi wala ya taqabbalu Allahu illa minal muttaqin Allah bai karɓa. sai daga masu takawa saboda haka 'ya'yan ƴan uwana musulmi muna bukata lalle mu tashi muna san albarka a kasashen ko albarka cin halal yana jawo albarka a ban ƙasa. ɗaiɗaikun al'umma da gwamnatocinsu cin halal yana jawo wato ainihin kwanciyar hankali sannan yana jawo albarka yana jawo kwanci abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai ba mu ba saboda haka da ni da ku muna buƙatar addu'a muna buƙatar addu'a ya Allah ka buɗe wannan hanyoyi na karɓa addu'a na ka karɓa mana Allahumma اللهم اغفر أغننا بحلالك عن حرامك وبداعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ونسألك اللهم الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وبارك لنا فيما رزقتنا وجنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم تهوي به البلاد وتغيث يعيش به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اللهم سق يا رحمة آمين. اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اللهم أنزل لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا بركاتك واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك ولا تمنع بذنوبنا فضلك سبحان الله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري وأكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه إلا أنت اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا آلسين ولا تهلكنا بالسنين السنين الله اللهم استجب اللهم يا ربنا دعاءنا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله